sun yi mata kyau sosai kamar ba uniform ba hannunta rike da handbag tana tafiya a natse har ta wuce ta ji an kira ta maimuna kamar ta share sai kuma ta dan waigo wa za ta gani haruna ne ta kira sunansa haɗi da mamakin bayyane a fuskarta haruna me ya kawo ka kaduna hmm. abin da bata sani ba ya jima yana fakonta yana nazartar ta duk kuma idan za ta wuce sai ta gan shi amma bata taɓa zaton harunan da ta sani ba ne shi ma ya jima yana ta baban ita ce ko wata ce mai kama da maimuna Don ya yi binciken kwakwaf shi ne sai ya daidaice za ta wuce sai ya faka sai ya faka motarsa ya haye bisanta haɗi da ɗauko jarida ya hau karatun bogi a yau kam ya tabbatar da abin da yake zato wato dai maimunar jamilu ne mai kashin dola idan masu saurare ba su manta ba shi wannan harunan maimuna ta sha ima rashin mutunci don kawai ba shi da kumbar susa na gwamna masu gidan rana akwai ma wani lokaci can baya a lokacin da taron a lokacin da tauraron maimuna ke shanawa a sararin fadin Legas shi kuma a lokacin Haruna yana wankin motoci sai Allah ya jarabce shi da tsananin son maimuna har ya kasa daurewa ya sanar da ita sirrin zuciyarsa abin da ta yi masa a lokacin duk wanda ya gani sai ya tausaya masa wato dai Haruna ya dame ta da mitar sai ta amshi soyayyarsa sai ta sai ta saka ɗan iskan gari suka yi masa wulakanci har da taɓa lafiyarsa so hana ganin laifi ko da ya warke bai da dara ba ya sake faɗa mata kalmar da ta tsana ya fito daga bakinsa wato sau a haka ya ci gaba da kai mata ziyara amma daidai da rana guda ba ta taɓa fitowa ba sai sau ɗaya shi ma fitowa ta yi ta yi masa wulakanci da tozarci haɗi da kashedi ta ce haruna bana sanka bana ka ƙaunar ka ka je da sana'arka ta wankin mota da tura baro ni ba irin maimunar ni ba irin maimunar ku bace ni maimuna ce ta masu kumbar susa da masu jini a jika idan kana so na ka je ka nemo kumbar susa ko ta kanti ne ka siyo to sai ka dawo ina iya hudda da kai tun a wancan lokacin da ta yi masa wankin babban bargo ba su sake saka shi a ido ba sai yau da ya zamo wani mai kumbar susa shin kumbar susan nasa na kanti ne ko kuwa daga Allah ne gyaran muryar da yayi ne ya sa maimuna ta katse wancan tunanin ta ce wai shin haruna mai wankin motar da na sani ne ko kuwa ya kwashe da dariya ni kan ba haruna mai wankin mota ba ne zai fi daɗin faɗi idan kika ce alhaji haruna mai motoci ma'ana mai sayar da motoci kunya ya rufe maimuna da ta sake tuno mugayen kalamanta a kansa maimuna ina labari alhaji haruna ya katse ta ita kuma shiru ta yi don bata san labarin da yake nufi ba ya yi gyaran murya yana fada na sami labarin duk abubuwa da suka same ki a gaskiya na tausaya miki matuka abin da ya faru bai riga komai bai rage komai na daga abin da nake miki so ba kin san soyayya ta sun kin san soyayya ba ta tsofa, sai dai masoyan su tsufa sanda nake miki tuntuni tun bani da komai yana nan balle kuma yanzu da na mallaki komai dan ina matukar balle kuma yanzu da na mallaki komai don ina da kumbar susa bakin maimuna yana rawa ta ce haruna ai alhaji haruna kana so duk da irin wulakancin da na yi maka a baya duk kuma da bakin labari na da kaji ya gyaɗa kai haba maimuna ai na faɗa miki soyayya ba ta tsufa amma fa na yi aure matar matar ta mutu ta bar min yara biyu ya kare shi da matsa ido tausayinsa ya kama ta ta shiga bashi hakuri Allah ya ji kanta ya bata ya baka hakurin rashi ya ce amin haɗi da ɗaura fuska maganar gaskiya mai maimuna za ki aure ni wallahi zan rike miki ki kamar ni na haife ta idan so samu ne bana so mu ɗauki tsawon lokaci ba mu yi aure ba daɗi da murna haɗi da doki suka rufe ta nan take ta ji a duniyan nan babu wanda take so kamar alhaji haruna ba jan aji ta yarda za ta aure shi a wannan ranar maimuna ba ta je makaranta ba nan suka ɓata lokaci wajen yin hirar yaushe gamo da za su rabu ya buɗe mota ya ɗebo kuɗi ya yi mata kyautar bazata hannunta yana rawa ta amsa har ta tafi ya kira ta ta dawo ya ce kamar kada ki tafi wallahi san ban gaji da ganin ki ba an jima zan kawo miki ziyara idan kina so ko ba kya muradi ta bude baki tana murmushi ina mara ba da kai wa yake ziyarar masoyi satin su biyu da haduwa zo ku ga mahaukatan kuɗin da Alhaji Haruna ke kashewa Maimuna siyayya har da na hauka rannan baba ta nemo ya ritsa ta da tambaya Maimuna wake miki irin waɗannan siyayyar babu tsoro ko fargaba ta ce sabon saurayi da nai ne baba a dakile baba ta nemo ya ce ki faɗa masa ina son ganin sa idan ya zo murna ya hana maimuna jin yunwa saboda dokin za a gana da alhaji haruna aiko yana zuwa ko gaisawa ba su ba ta isar da sakon baba ta nemo kwana biyu tsakani baba ta nemo ya kira maimuna bayan ta isa bayan ta isa ɗakinsa ta zauna cikin ladabi sai ya ce jan kunne zan yi miki daga yau babu ke babu wannan alhajin ban gamsu da bayanin da ya yi min ba don haka ki faɗa masa ya dakata da zuwa sai na yi bincike mai zurfi a kansa na yi masa wasu 'yan tambayoyi daga kasa da ya na masa wasu 'yan tambayoyi da ya kasa amsawa don haka tun muna mu biyu ki faɗa masa na ce ya dakata da zuwa mai mana ta turbine fuska a haka ta koma ta cikin kunci sam ta ji daɗin kalaman baba ta nemi ba ta kudurta a ranta ba za ta isar da sakon ba bayan kwana biyu alhaji haruna ya sake dawowa amma har suka kusan har suka kusan karkare hirarsu mai maimuna ta isar da sakon da aka aiko ta ba kwatsam sai ga baba Nemu ya dawo ya riske su ya samu wuri ya tsaya yana kallon su har sai da suka gama soyewar su ta shiga gida a lokacin ne baba nemu ya isa wajen motar ya leka ta taga ya ce kai wani irin mutum ne Marajin magana da na ce kada ka ƙara zuwa wajenta ka bari har sai na gama bincikenka wato kin je ka yi na ce ba na marmarin sake yin tozali da kai ko jin karar motanka har sai ni da kaina na neme ka Alhaji Haruna yayi murmushi haba ta nemo ya zaka ce kada in ƙara zuwa ai ni a zatona ko ina zuwa zaka iya yin bincike na faɗa maka sana'ata da inda iyayena suke duk baka gamsu ba sai ka gansu a shirye nake yanzu idan ka ga dama sai in yi maka jagora muje je nemu ya harzuko ganin yadda Alhaji Haruna ke magana cikin isa da ɗagawa ai kuwa sai ya bugi gaban motar da karfi ya ce daga yau sai yau wallahi na sake ganin ka a gaban gidana sai na sa hukuma ta rufe ka irin ku ne masu ɓata yaran al'umma da abin duniya idan san gaskiya kake wa maimuna bai kamata zuwa ɗaya ka haukata ta da mahaukaciyar kuɗi ba haka baba Tanimu ya yi faɗa da sababi har hakan ya yi matukar tunzura alhaji haruna ya tada kura ya faɗa ma baba Tanimu. baba Tanimu ya shiga tari da atishawa hakan ya shiga gida baya ko gani cikin haka ya tsinkaye shigowar Yusuf Yusuf ya ji an kwaɗa masa kira yana zuwa baba ta nemu ya ce na baka kwangila daga yau zuwa kowane lokaci idan ka sake ganin maimuna da wani ka faɗa min gaban Yusuf ya buga a ne ya amsa da to daga nan ya komo ɗakin maimuna ya iske ta zaune shiru cikin ɗaurewar fuska haba maimuna me yasa zaki rinka sauraron wasu ko kin manta da batun mu ne ta dakatar da shi ba na son jin haka yayi Yusuf na a yanzu in yi aure cikin gaggawa ko na huta da kwazazzabar gidanku ka tuna mahaifiyarka ba ta so mu yi aure yanzu kuma da na samu mai sona sai babanka ya hana wallahi babu wani mahalokin da ya isa ya hana aure na da Alhaji Haruna ta shiga yabawa Yusuf bakakin maganganu da ya tafasa ma a zuciya ya daga hannu zai mare ta iyayen nawa ne zaki faɗa ma bakar magana wato tozar ta wato ki ya wuce kaina ya faɗa ga iyayena kwanan nan dama ina ganin take taken ki, to bari ki ji ko da wasa na ganki da wani sai na yi kasa-kasa da ke idan ko kina ganin ban isa ba to ki ci gaba ya fita ya bar tana kananan maganganu bayan sati ɗaya alhaji haruna ya riske ta a hanyar makaranta ya shiga aika mata da maganganun magiya har dai ta saurare sa saboda kashedin da yusuf ya yi mata sun yi matukar tasiri a gunta da gaske ta tsorata da hargaginsa a da har ta cire ran sake yin tozali da Alhaji Haruna sai kuma gashi a gabanta yana gashi a gabanta yana haba maimuna ashe an kai jellin da baba ta nemi zai raba mu na rantse baban nan naki yana da wata boyayyar manufa ce akan ki idan ba haka ba ya ce sai ya ga iyayena na ce da mota na ce ya shiga in kai shi wajen kanin baban babana su gaisa amma yaki shi sai dai in ɗauko su zo gidansa to yanzu abin da na yanke shine kin ga zan je kwatano shigo da motoci da zarar na dawo zan ɗauko baki ɗaya dangina in kawo su gidanku ku gaisa tunda haka yake so ke ma ba mana ya kamata ki je ki gaida da mutane ki gaida matan kanin babana dan ki ga yadda suka kosa su ganki ba ni har na gaji da jin korafin su babu ma kamar guggu amarya gaskiya ina ganin taku tafi zuwa ɗaya hajiya babba kuwa babu wacce take tambaya sai hajiya sana. kai tana bala'in san ta ganta saboda ta sha jin karanci ta sha jin karancin da ta yi min a baya waɗannan kalamai na alhaji haruna sun saka maimuna cikin shaukin bege da sake son da sake son alhaji haruna babban burinta a yanzu shine ta ga sun yi aure balle kuma da ya lasa mata zuma a baki wai sadakin aurenta mota ce yar yayi mai tsananin tsada abinda maimuna ta daɗe tana burin mallaka kenan wato motar kanta tun daga wannan lokacin idan maimuna za ta je makaranta sai alhaji haruna ya ritsa ta a hanya su sha su makaranta ma ba kasafai take zuwa ba don ko ta shirya muddin ta haɗu da shi shikenan ta manta a duniyar da take kwatsam suna cikin haka sai baba Tanimu ya rabo jirgin su sai yana ta fita ga baki ɗaya matakin da baba nemu ya ɗauka ya yi bala'in ɗaga musu hankali don har sai da suka yi sati uku cur ba su ga juna ba har ma sai da maimuna ta yi saboda tsabar rashin ganin raba ranta hankalin baba Tanimu ya kwanta yanzu ba shi da sauran tunani sai na yadda zai shawo kan matarsa inna Asiya ta yarda da batun auren Yusuf da Maimuna. Rannan Maimuna ta tashi da ɗan zazzabi ashe zazzabin karya ne. Filan ta shirya don ta gudu Katsina. Yusuf da kansa ya kai ta asibiti yana can yana ɗan zantawa da wani abokinsa. Ta silale sai tashar mota ta shiga motar Katsina. Allah sarki Katsina birnin Dukko. Tana zuwa ko gaisuwa babu ta shiga faɗin albishirinku hajiya. Hajiya Hassana da Lauratu suka amsa goro fari gangariya maimuna ta ci gaba da magana a dokance hajiya a dokance hajiya kin san haruna mai wankin mota wanda kika sa wanda kika sa zauna gari banza suka yi masa jina-jina a lagos haba kada ki kasa tuno shi mana wanda fa yace yana sona kin tuna hajiya Hassana ta yi shiru alamar tunani kafin ta canko maimuna ta ci gaba yanzu ya zama alhaji mai siyar da motoci ba haruna mai wankin motoci ba hajiya Hassana ta saki dariya sai yanzu na gane shi to ya take ne ya aka yi yanzu maimuna ta rungume diyarta Noratu ta ce yarinya ki fara murna kun yi sabon dadi nan dai ta kwashe komai ta faɗa mata ta faɗa musu har da ƙarin gishiri akan abin da baba Tanimu ya ce maimuna ta ɗaura fuska kamar za ta yi kuka ummata ina abana faɗa masa zan yi ya lallashi baba ya je ya ga 'yan uwan alhajin ni fa gaskiya na kosa in yi aure in bar musu kuturin gidansu da kullum ake mangori a cikinsa lauratu ta harare ta amma dai kuturin gidan nasu ya gama miki komai abinda nake son ki da shi yanzu ko kusa kada ki faɗa wa abbanki abin da kika faɗa mana wanda Tanimu ya ce kin san halin mahaifinki gabas ne bai jure zuga ba Hajiya Hassana ta karba abinda za a yi yanzu shine yau din nan komai dare za mu koma Kaduna ni da kaina zan je in binciko gidansu Alhajin in ya so daga baya sai mu je ni da Taniman nan take suka yi amanna da shawarar hajiya hassana ba tare da sanin mai nuhu ba mai malam nuhu ba tare da sun sanar da malam nuhu ba suka fito zuwa tashar mota suka shiga motar kaduna lauratu ta harare ta amma dai kuturin gidan nasu ya gama miki komai abin da nake son ki da shi yanzu ko kusa kada ki faɗa wa abbanki abin da kika faɗa mana wanda tanimu ya ce kin san halin mahaifinki gabas ne bai juri ziga ba hajiya hassana ta karɓa abin da za a yanzu shine yau din nan komai dare amin sun raba dare da baba tanimu da hajiya hasana duk dai a kokarin ganin tarin jayar da ra'ayin baba tanimu akan binciken da yake bada haɗin kai a yi baba tanimu ya ci gaba da cewa ni fa ban yarda da wannan mutumin ba saboda ba baki biyun da ya yi min har na rasa tudun dafawa da na tambaye shi a karan a farkon ganina da shi cewa yana aiki ne a matatar mai na kaduna na je na yi bincike a shekarya ne sannan a karo na biyu da na sake tambayar sana'arsa sai cewa ya yi yana sayar da motoci ne a HQ Motors shi ne ma mataimakin shugaba. Alhaji Hamza ya bani tabbacin bai san da zamansa ba, a takaice ma ba shi da hannun jari a kamfanin. Da ya gane na kure shi sai ya ce shi ɗan canjin kuɗi ne, tunda na ji haka ban sake bi ta kansa ba. Shin hajiya hakan bai isa ya ankarar da mu cewa shi mayaudari ba ne ba? Hajiya Hassana ta ce tunda ka yi waɗancan binciken waɗannan ma da ya dace yana canjin kuɗi ne ya kamata ka sake bincikawa idan aka sake samun sa da karya sai mu yi watsi da shi ko kuma mu yi binciken gani da ido tunda ya ce ka je gidan kanin babansa ku gaisa baba ta nemo ya nesa haba hajiya da wayo da komai yadda duniyar nan ta kama da wuya ta kama da wuta wallahi ba za ni ba amma idan har ya matsu to sai dai ya tattaro min danginsa ga baki ɗaya su zo in gansu ke ni fa fata na a yanzu bai wuce in ga Yusuf da Maimuna a matsayin ma'aurata ba ba na shakka shine zai rike ta da gaskiya tunda yar dan uwarsa tunda ai ita yar uwarsa ce Hajiya Hassana ta faɗa a ranta oho ashe shi yasa kake bada goyon baya akan maganar Alhaji Haruna ashe kana yi wa ɗanka tanadi ne sam ba za ta saɗu ba wai bindiga a ruwa Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan ta, sai mun haɗe da ku a kashi na gaban domin jin ci gaba da labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin illar kwaɗayi kashi na goma ranar laraba ta yi zuwa makaranta dama a ranar ba sa yin karatu wa'azi ake musu sannan a koya musu addu'o'i sun yi take da kayan makaranta purple color riga da wando haɗi da hijabinsa sun yi mata kyau sosai kamar ba uniform ba hannunta rike da handbag tana tafiya a natse har ta wuce ta ji an kira ta maimuna kamar